Gungu na farko na waɗannan 'yan fashi na kunshe ne da mutane kimanin sha biyar waɗanda suka hada da 'yan Togo da 'yan Benin da 'yan Cote d'Ivoire. Bayanai na nunin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci suka yi nasarar kwacen miliyan kusan ɗari biyu na sefa a nan Yamai. Dubin waɗannan barayi ta cika ne sakamakon haɗin gwiwar 'yan sandan gaya da takwarorinsu na Yamai. Nana Aisha Tubako ita ce mataimakiyar daraktan sashen watsa labarai a hukumar 'yan sanda. a cikin waɗanda an ka kama mutanen nan goma sha biyar akwai waɗanda sun ka amshe ma wani ɗan taliki in kuna tune miliyan ɗari da arba'in kuma akwai wani bawan Allah shi ma da sun ka halbe bakin wata bank shi ma sun ka amshe mishi miliyan hamsin ba ɗai don duka suna cikin bandikin nan suna nan duka an kama su daga ƙetare suke zawa suke yin wannan in sai su koma kuma makamman da suke utilize da motuna da motoci duka da suke aiki da su duka an same su sauran mutanen da suka fada komar 'yan sanda su ne waɗanda ke bin dare suna kai samame a gidajen attajirai da ofisoshin ƙungiyoyi masu zaman kansu cikin su har da wani mutumin da ya hallaka wata malamar makaranta da yake yi wa gadi a gidanta wani eh, wanda ya kashe wata baiwa allah a nan karshe santra a shi ma don an same shi yana nan tare kuma da wani yaro shi ma da bawan Allah dan karshe la cruz shi ma wasu matasa ne su hudu sun ka kashe shi ba a jima ba a nan yami don dukansu suna nan wurin a yayin da ya ziyarci ofishin 'yan sandan farin kaya don wa idanunsa waɗannan 'yan fashi alkali mai tuhuma da sunan hukuma wato procureur de la republique sha'ibu samna ya bayyana cewa dukkansu sun amince da laifukan da ake zargin su da aikatawa abin da ke nufin za a gurfanar da su gaban kwalaya don karɓar hukunce-hukuncen da doka ta tanadi. L'argent, les bons d'essence, les ordinateurs, etc. ont été retrouvés sur eux et ils ont avoué ces faits. Akalla miliyan 329 na sefa da yanka ne aka bayyana cewa waɗannan barayi sun yi nasarar kwata a hannun bayan Allah ba idan wasu na'urorin kwamfuta da dai sauransu. Sule Muni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.